rasa ba daidai ba ka min ban so na faɗa ba so kuke ku ke na ba ku so na tsaya da kafata ba a kunga ina ta lokaci dan komai da lokaci rabon kaza ka cin badirin in baka yi karace ba sannan ba ta hannun zuwa gangara in aka yi hawa ƙasa ke zubo ruwa nasara ta yi ta ƙaruwa kairi ya yi ta hauhawa a soyayya ta kama raina wadda na so na kewa ƙauna dokin zuciya ya sani Na ja ta na kai ta cikin rana zagon ƙasa zagon ƙasa kamin na gani ragon kasa ba daidai ba kuka min ban so na fada ba so kuke ku gabai kena ba ku so na tsaya da kafata ba a kunga ina ce tsokaci don komai da lokaci rabon kaza ka ci a shirya ka riga da dawowa to ya aiki ba ta wallahi abin da kike bai kamata ba wannan rashin mutunci ne wato yanzu abin har ya ma kin zama yar kanki sai abin da ke ga dama zaki ba ma kya kara hakin da Allah ya dora miki eh sai abin da kika ga dama yanzu idan kika kin kara martaba daga ta aikinki sai ta abokanan aikinki sai wata shegiyar biyayya da kike wa mahaifiyata ke dole sai kin hada ni fada da mahaifiyata sai kin shiga tsakanina da mahaifiyata au yanzu habibi kaunar da nake nuna wa mahaifiyarka shine kake ganin akwai wata manufa a zuciyata to wallahi ni ba wata manufa a zuciyata sai alkhairi kuma wa'innan lokuta na ga kamar kana nuna wani abu akan aiki ne wasu kake in aje aiki in zo in zauna tare da kai ko in ɗauki zanin goyo in goya ka ko ka so kake sai abin da ka zaɓa min zan yi eh, ni fa wallahi na ga maza da yawa amma wallahi na daɗe ban ga namiji mai irin ƙorafi irin ka ba na korafi kullum korafi kullum ai ta magana akan abu guda ɗaya kai ko gajiya ba ka yi ni kike gaya wannan maganganun marasa daɗi saboda ina magana akan hakina shine kike mu magana cikin rashin ɗa? dakta to ban haka dan Allah da annabi ya sa ya ce kullun sai magana ɗaya kullun ai ta maimaita magana ɗaya haba habibi haba ni wallahi ka ganna ma a gajiye nake wallahi maganganun ka ciwon kai suke samu ban san muna irin wannan maganganun wallahi in dai kaga na gida kafi kowa sanin inda nake zuwa kai ko tausayi na ma baka yi kullun da na da sai korafi kullun korafi kullun korafi ya kake so in yi dan girman Allah habibi ka duba mana haba awo kina so ko rabu da ke ciki abin da kika ga dama in kyale kiki abin da kika ga dama kan ne magana ko kan na ga miki kin yi ba daidai ba kina ji doctor ni ban aure ki domin ki rika walakanta hakokin da Allah ya dora miki ba saboda na fahimci irin wannan abubuwan ke sun yawa kullum idan kika dawo a gajiya kike idan eh, da safe da kin tashi kice zaki tafi aiki to ni yanzu me matsayina a gurin ki a matsayin da muke da ke ki ga me matsayina ba za mu taɓa tsayawa mai maganganu da ni da ke a matsayin mata da miji ba babu wata walwala tsakanina da ke kullum saboda aikin ki babu wata tararraya tsakanin miji da mata a ke aikin ki kawai to ni yanzu abin da nake so ki gaya min shine ni mai na aikin ki ne ko kuma ni ne mijinki ki gaya mu kada fa ki manta dakta ni fa ma'aikacin banki ne kuma a ƙarƙashin wasu nake dole sai na je aiki ke kuma zaman kanki kike idan fa kika ga dama za ki yi kin zuwa aikin nan ba wanda zai ce miki danne ni kina aiki a asibiti kika takura min sai na bude miki asibiti haka na dan dauki kuɗi kuɗin ma rantowa ne a banki ranta ma ne ke kin fi kowa sani haka na zo muka bude wannan asibitin amma ba za ki wani lokaci na na aure ba daga bude asibiti shikenan asibitin ya zama mun masiba ba zan samu lokacin ki ba idan muka yi magana da ke sai ki ba tiri tiri ki tafi ki ce ki mahaifiyata ke dole sai kin hada ne rigima da ita da ne miki meto Please Habibi wallahi kana haifan min da ciwon kai ni yanzu da ka gani wallahi a gajiya nake don haka tashi zan yi shiga ciki idan na tashi inda yiwa ma dora magana daga inda muka tsaya saboda na ga kai magana daɗi take yi maka bani da wannan lokacin kullum ai ta korafi kullum magana daya kullum magana daya haba Zainab manya, yau kun samu hutu ne nesa a samu ki a gida? Wala ba wani hutu da muka samu. Yanzu nan haka ma ina da fita karfe goma sha ɗaya, sai akwai wanda yi wa aiki. Amma Zainab, ba kya ganin kina matar aure ya kamata a ce kina saita komai? Saboda kiyaye haƙƙin mijinki. Kin ce karfe sha ɗaya za ki fita. Shi kuma na san yana wajen wani nasa aikin. Kuma na san ba za ki dawo ba sai da safe. To wa zai kula da shi? ki ji wani abu dan Allah ki ma safiya to wa zai kula da shi to okay so kike in dauke shi in tafi da shi ko ko so kike in dauke shi in sa shi aljuna ina yare sai ka ce wani karamin yaro zan dinga wani a ba ku dinga san da Allah me za ku dinga gaya wa matan aure mana irin a ba Zainab haka kike barin mijin naki sakaka baki ma sai ina zaki kula da shi ba lalle akwai ragowar aiki a gabanki to bari ki ji in gaya miki kula da mijinki shine zai mai miki dole saboda wallahi in kika yi wasa kina nan wata za ta miki wub da shi amma wallahi kalaman nan naki sai suka sa gaba ɗaya gwiwoyin jikina suka yi sanyi kin ga ƙawata ni ba irin matan nan bane na 'yan ina da miji ni mace kai abin da na dauke shi kariya ne ma wallahi ba zan wai dauke shi in dinga sashi a cikin rayuwata sai ka ce wani wannan ba a'a ba da Zainab ba hmm, lallai Zainab na yi tunanin duk abin da ake dora mana a islamiyya kina amfani da shi ashe kin yi watsi da shi bayan da kika yi aure wallahi in kika ci gaba da irin wannan rayuwar zai kara aure kuma idan ya kara aure kina nan wata za ta yi fatali da ke ya kora ki sai ki ci aikin naki dala malama saurara mun ha ba safiya me ya haka ki a tunanin ki akwai ir iskar da ta isa in yi tarayya da ita akan hafis. babu ita wallahi a wannan abun na Allah ni bana son da Allah wannan wani irin zance ne ma bana so kina haifa mu da Allah da ciwon kai bana so wallahi Zainab ke ce mace ta farko wadda na fara gani a duniyata wadda ta sani ta kuma take sanin Allah ce ke kika sani matsalar ki ni ba tawa ba magana ga Allah ni dai gaskiya nake gaya miki to sai ki je ki tabbata in kin dauka fine in ba ki dauka ba a ce kike din nan ba wallahi kwace gori ba a hannun kuturu ba wani abu ne mai wahala ba to naji yayi ni fa gaskiya nake gaya miki

Kun ɗan yi delay ina sauri kuma. Ah, Ta yi ɗumamin da ajiya ne na gidan girki wallahi hafiz baran so mata ta gyara halayyarta ba to domin ta wannan ce kadai damar da zan iya samu in mallake zuciyarka kuma wallahi duk mace da ta samu namiji tamkarka har take masa rufin sakainar kashi tabbas bata san alkhairin da yake tattare da kai ba hafiz hafiz na san mafi yawancin mata sun kulakanta abin da yake hannunsu amma ni na fi girmama wanda yake hannuna domin shi ne kaɗai nawa sannan ni ina son ka ne saboda girman Allah uwa uba yanayin tsarinka da zubin da Allah ya maka ya mun amma ta yaya kika san halayyata bacin ba wata mu'amala da ta taɓa shiga tsakanina da ke eh Hafiz kana zuwa wajena kuma na san ina takura maka amma duk da takuran da nake maka baka taba gaya min magana mafi muni ko ta rashin jin daɗi ba kagan hakan yana nuna min da cewa kai mai haƙuri ne ga zarfin ciki kuma kana da kirki wallahi hafiz a zamanin nan samun namiji tamkar ka abu ne mai matukar wahala <laughs> laila wallahi ne kin ya shaci kai ni kuma kin ga babu wata shirya da zan yi bayarwa a ki. kawai dai abin da nake so in tabbatar miki shine iska tana wahalar da mai kayan kara abin da nake so in sanar da ke ki rabu da bata ki lokaci saboda har yanzu kina da raguwar samun mijin da zaki aura amma ba ni ba kin fi kowa sanin cewa yana da mata ba ni kai nake so kuma wallahi ba zan haƙura ba ka san hausawa suna cewa idan ka ga baka samu ba baka yi haƙuri ba to ni in dai akan ka ne zan yi haƙuri har Allah ya cika min burina ai wani haƙurin za ka yi ta yi amma ba lallai ne kai nasara ba saboda haka abin da nake so wannan magana da na gaya miki ta neman mafita ki nemo wa kanki mafita shi ne kawai Eh, mu ake zance mun shilla duniya andur islami maganin cuta daga Allah kungiya andur islami dakta ibrahim ne dan najeriya andur islami masanin lakani daga taushe sannadi na sadama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika saƙon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na faɗin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killin zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su. masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira std sun yi amfani da maganinmu na kilinza allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun sha a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos babban ofishinmu na a nan cikin garin kano akan titin court road opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar diallo kusa da gidan bala muna da ofis a birnin niame agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke gana a accra kumasi muna da ofis a kasar cote d'ivoire a nan birnin abidjan muna da ofis a kasar kamaru a nan birnin duwala da kuma birnin gaundare sai ofishinmu da ke kasar chadi a nan injamena jama'ar da ke libya suna iya samun magungunan mu a birnin misrata tripoli da kuma birnin Sabaha ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobin mu insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunan mu. Ban ba daidai ba ko kamin ban so na faɗa ba so kuke ko gabai na ba ku so na tsaya da kafata ba. A kunga ina ta tsokaci dan komai da lokaci. a gaskiya bibi wallahi korafin ka yayi yawa kai suka ce wani yayayyen yaro amma ta yaya kika san halayya ta ba cin ba wata mu'amala da ta taba shiga tsakanina da ke hafiz kana zuwa wajena kuma na san ina takura maka amma duk da takuran da nake maka baka taba gaya min magana mafi muni ko ta rashin jin daɗi ba ko so kake in aje aiki in zo in zauna tare da kai ko in ɗauki zanin goyo in goya ka ko ka so kake sai abin da ka zaba mun zan yi ni fa wallahi na ga maza da yawa amma wallahi na daɗe ban ga namiji mai irin korafi irin ka ba ni kai nake so kuma wallahi ba zan haƙura ba ka san hausawa suna cewa idan ka ga baka samu ba baka yi haƙuri ba ne don Allah ki taimaka mana. wannan abin idan ya riga ya fito akwai matsala dakta ba na saurara hajiya ba aikin taimako ne ke yi a nan gurin ba idan kuna da kuɗi ba abin da zai hana in zubar muku da ciki amma idan kun san ba ku da shi I'm sorry ba abin da zan iya yi muku mutane suna bi na kamar za su yi min bauta akan zubar musu da ciki amma ku akan dan abin da bai taka kara ya karya ba ku zo sai wani bata min lokaci kuke kuna wani magana in za ku yi ku in ba za ku yi ba ga hanya ranki ya daɗe nawa ne dubu hamsin ne kuɗinku amma na fahimci kamar ba ku shirya ba kun zo sai wata magana ake ana kwan gaba kwan baya kuna ɓata min lokaci dan Allah a taimaka mu in biya rabi in ya so bayan kwana biyu sai in kawo miki rabin dakata hajiya ba cinikin kayan miya muke yi ba in za ku iya ku yi ni na aike ta je ta yi cikin ne wa ya sani ma lokacin da ta je ta yi cikin abin da aka bata tare kuka zo kuka ci abin in za ku biya ku biya in ba za ku biya ba don Allah ga hanya ku bar ni in yi aikin da yake gabana shikenan likita za mu biya shikenan ku fita waje akwai kashiya ta a hannunku na dama ku biya ta ku zo min da receipt in mata aiki tashi mu tafi ɗan kuka kenan mai jawo uwarsa jifa duk da biki wannan zubar da mutuncin ba dai haka ba ta faru ba. Ta Allah da annabi wa maki yawa ni kaddara ta ce a haka. Kaddara to ubangiji Allah ya baki ikon cin wannan jarabawa hajiya ku Allah waje in ya so ku karasa wa'azin ku a cin ko kawai sai kun je kun yi abu ku zo ku ishe mutane a taimaka muku a taimaka muku a ina za a taimake ku dakta haɓa dakta tun da zuba kin san ke nake jira kuma kin zo kin zauna habibi ka je ka kwanta zan zo ba ka ga abin da nake yi ba ne a ni gaskiya ki tashi mu je mu kwanta ya haƙuri dan Allah ki zo mu je mu kwanta ni ba wani tafiya da zan wallahi habibi inda kai maye ne ka kama kuro mutum wallahi ba za ka bar shi ya sha ba sai eh. ka ganin fashin sa ya ƙara eh, na ji dai ni dai kawai ki tashi mu tafi ba wani abin nan kawai ki zo mu tafi shikenan mu je ga ni to ah ki tashi mu tafi mana ai ba wucewa zan ba ki tashi to me kike bakin gaba ba to sai ka sani a gaba dole shikenan to shi Safiya lafiya Hello ha Safiya lafiya dai to shikenan ba matsala ganin zuwa ganin kamar ya ga kinin zuwa Habibi na'am sai dai ka yi haƙuri kiran gaggawa ake min yanzu haka a asibiti an kawo wata mara lafiya asibitin mu ka kuma dole in tsaya a kusa da ita kar a ji a yi wai wa wasa ke mun ne ko daga gaske ke. da gaske nake maka mana kai hakuri ai ba zan daɗe ba yanzu zaka ga na je na dawo ka zauna kai hakuri zan je in dawo bari dawo a ba daki ne ne wai har na zama abin zuwa ni kike Dokta, Dokta. Habibi, bari in je in dawo. Kai haƙuri, zan daɗe ba. Wai da gaske kike? Kai. Bye bye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarinyar nan fa ina gaba ba zolaya ta take ba da gaske take ba. A? Ah? Kaji ta ta mota. Ina ba. hello yawa hello bilal lafiya la wallah kana ina ne eh kana ina kawai kana ina to gane na ruwa da Allah akwai irin mutanenka a hannun e irin mutanenka to shikenan akwai to ganin zuwa e eh, ganin zuwa kai abokina eh. <laughs> sassauci islamic medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine na shine mafita sassauci shine na gaskiya wallahi ranka ya dade sassauci islamic medicine ya yanke a kasuwa ba shi ya za a yi a ce maganin da iyayena suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni wanda sassauci medicine dinnan iyayenmu shi suke amfani kannanmu kakanninmu da dukkanin al'ummar musulmai to ai ma shi nake nema ah, to abin da wallahi Allah bai sassauci muke so sassauci muke so albishirinku abin nema ya samu Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, Dan Allah ai shiru kowa zai faɗa. Ni dai alkawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i ina shi za bani. Ina ah, alkawarinmu. Tun ran nan ka ce bani maganin haihuwan nan ba shi. Karki dawo. Ka taimaka min. Karki dawo insha Allah. Ye alhamdulillah san sauti. Al'umma da dama ba san menene istimina'i ba ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam kankancewar gaba saurin inzali fitar farin ruwa sa'an nan idan ya yi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam to akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci ana amfani da shi tsawon sati biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin hiv ma'ana kanjamau kuma ana amfani da shi tsawon wata uku insha allahu in dai an sha ana samun waraka sa'an nan masu fama da matsalar cutar olsa ana amfani da maganinmu na olsa cikin sati biyu kacal a rabu da cutar olsa bi iznillah cibiyar sassauci muna da kamar haka kano abuja lagos bauchi maiduguri sokoto cote d'ivoire da niger sassauci islamic medicine cibiya don haɗa magunguna sauci ce ke muku sarraba <laughs> ai ai tunda daga kiran ka san cewa yau za mu haɗu kenan ai abokina kai ka san abin da na zo nema dama ka fi kowa sani ba ka da damuwa inda dai wannan ne akwai wata yarinya sunanta kula eh. duk irin damuwar da mutum yake ciki ita kuma Allah ya mata baiwar yadda za a ita cire shi daga cikin damuwa saboda Allah ya bata abubuwa da dama kuma daga yau ina tabbatar maka in dai ka fara ba'amala da ita sai ka mun godiya a babu gina wace godiya ka sani in je in yi harkar iskancin kuma in gode ma kai dai kawai mu samu mu je mu yi abin da ya kamata dai samu mu je da Allah mu je mu same ta tana ina duk yadda ka ce amma dai yanzu ba ni na kirawo ka ba buƙatar ka ce ta kawo ka kuma gashi za ta maka maganin damuwarka kaga kuwa ko ma menene sunanta za ta maka amfani a mutum ba dai wannan ba ni dai yanzu ka samu mu je ni faka faka saboda ka san ni fa ina tsoron kamun ma'aikatan nan da kuke cewa suna iya zuwa irin wannan wurare a'a wuce na a wajen nan akwai waje da muka ware private saboda irin wanda dan sanda ko wani wanda zai kai maka da hankali bi isa ya je wajen ba kai na kuna bar uban da kai sai abin da gada ma ko duniya ku je to wani wata sabuwar zara ce <laughs> ai ya kamata ka san ni kullum ina so in ganka cikin farin ciki ba na so daga kana cikin samu dai mu je faka faka mi harkar da mm, mm. karka damu ni dai yanzu tana ina mu je dan Allah saboda wallahi kai ka san yanayin da ake ciki ya wakina ke da baka da damuwa inda ita ce zaka ganta amma dai ka san na maka rana ba na so in ji kana yawan furta wai iskanci da dai sauransu kai kai abu ya ka san ba mai kananan maganganu ba ne yawa me dai kananan maganganun a cikin abokanan ma ai ka san shi ko ma waye ba da ma kulan nan za ta yi yawa to dan kira ta ta taho da Allah mm, zagon yi da yi ba ko kamin ban so na fada halin lafiya Daga ka tsaya kai shiru kamar wanda ya haɗe ta ɓarya. Sai kuma ka bar ni ina ta juyi. ba fi ɗaukan hoto na zo wajen nan ba shikenan ka san komai akan lokaci ake yi shi kawai mu je business ɗin da ya kawo mu tun daga masara ga wuta shikenan nan ne farashin ki ai mu maganar farashi daidai kuɗinka daidai shagalinka ba a kawo nan ba ɗin Part 31

Ina ta kalla lafiya? Da amma kai ɗan gidan alhaji mamman baba ne? Kin san shi ne? ma kai ɗan gidan Alhaji Maman Baba ne? Ki san shi ne? Ko da. Kai dai kawai kai abin da ya kawo ka. Tunda ka riga ka biya 100k daga yanzu har 24 hours gona ta zama taka. ta magana ka yi shi. Ko dai ka canza shawara ne, ko ban maka ba ne. ki damu ba dai na biya ki ba to ko kwana za ban yi komai ba kar ki damu kawai abin da nake so kawai ki tashi ki tafi na fasa babu abin da zan yi ne kawai ki tafi ban gane ka fasa ba me faru lafiya to ka sani ko da zan tafi inda ka tura mu da zan dawo maka da su bari in gaya miki ni na barin miki wannan kuɗin wannan ba matsala ta wace kawai ki tashi ki tafi wow lalle gayen nan kana harka to in babu damuwa ni ka bar min wajen nan mana ina da wanda zan kira ya zo ya tayar yau kai shi saurayin naki matsiyaci ne ban yi zunubi ba kuma in ba da wurin da na kama da kuɗi na a yi zunubi kina jirlo ki tashi ki tafi ba zan iya ba ka ga malam ban ce ka ci mutunci na ko ka ci mutuncin saurayi na ba tafiya ne zan tafi ba dai ka biya ba eh aje aje gaskiya dokta kina cutata kina kuma zalunta ta idan ban da taimakon da Allah ya mun da yanzu kin sa na saba wa Allah a cikin daren nan da tuni kin sa na lalata da tuni kin sa na saba wa mahaifiyata duk wajen jajircewa da ta dan ta bani tarbiyya Allah na gode maka da baka bar ni na saba maka ba Allah ka tsare mu a duk halin da muka tsinci kanmu kai to wai dama haka aure yake ko dai nawa ne a haka idan ko haka aure yake to wallahi akwai babbar matsala a gurin ma'aurata ko kina ta kalla lafiya da amma kai dan gidan alhaji mamman baba ne kin san shi ne Cibiyar Alkausar Islamic Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'umman duniya baki daya. Sunana Dr. Abdullahi Musa, shugaban cibiya ta Alkausar Islamic Medicine. Kuna kira a gare ku da kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen neman magunguna. Wannan cibiya ce wacce ta yi bincike akan littattafan addinin Musulunci ta zakulo muku ingantattun magunguna. Amma ba kowace cibiya ce take da ingantattun magunguna da sahihan magunan da irin cibiya alkausar take da shi ba. Ɗaya kwal da batir ta bi wajen magance cututtuka. Kama daga ciwon HIV da kuma istimna'i wanda yake jawo jisashewar gani da kuma yawan mantuwa. kuma yana janyo ciwon mara da wasu cututtuka na daban wanda ba za ka taɓa tunanin cewa shi yake haifar maka da wannan annoba a cikin jikin ka ba don haka ne cibiyar alkausar ta yi dogon nazari don nemo maganin wannan annoba da take damun mutane sannan kuma muna ba maganin hawan jini ulcer typhoid basir da sanyi kuma kowane iri muna tura saƙonninmu a duk inda kuke a faɗin duniya ya iso gare ku cikin aminci da yardar Allah ma'aikatan cibiyar alkausar suna yin bincike akan cututtukan da suke damun sannan kuma su dora ku akan sahihiyar hanyar don magance irin cututtukan da suke damu. Cibiyar Alkausar ta yi dogon bincike akan matsalolin mu mata, ko mun tanadar muku ingantaccen magungunan da za su gyara wa mata jiki tare da cututtukan da ke damun mu mata kamar sanyi infection zubewar gashi da matsalan ciwon mara da kuma rashin haihuwa ko rikicewar al'ada muna ba da maganin su da izinin Allah waɗanda lokacin haihuwan su bai yi ba sai kaga ciki ya zube ko kuma ya haifar musu da wata matsala shi ma mun samo muku sahihin maganin shi domin kawar da wannan matsalar. Ku sani cewa kula da lafiya na mai ilimi ne kowace mace sarauniya ce a gidan mijinta amma kuma sai kin yi gyaran jiki. Lafiya uwar jiki cibiyar alkausar ta kowa da kowa ce ruwan dare gama duniya. Ga masu neman babban ofishinmu muna nan a cikin garin Kano, Zuro Hausawa, Sabon Titi, Sabuwar Plaza, shago mai namba ɗaya saman bene a cikin garin kaduna muna kan titin abuja bypass Turkaniya layin tashar na magi muhammin janka plaza shago mai namba uku saman bene alhamdulillah na gode kuma ne kowa godiya da fatan alheri alaikum. Wa alaikum salam san da dawa. Me yake faruwa? Lafiya kuwa? Ai tun da kai tafiya yau kwana uku yake ta fama da rashin lafiya. Gashi mun yi magunguna da dama ba mai nasara ba. Ni kuma ya kasa yin bayanin me yake damun shi. Eh to bari na zaki da shi. Kin san an ce ciwon da namiji na da namiji ne. To shike. Me yake damun ka? wallahi dan kwana biyu nan ne ina fama da ciwon zuciya ga kuma ciwon baya ga kuma rashin nutsuwa ga yawan mantuwa ko da da daddare bana iya danna waya ko kuma na yi karatu ga zazzabi kuma ga ciwon ido <sighs> na fahimci abin da yake damunka kana yawan aikata istimina ko? amma Ya aka yi ka fahimci haka? Abubuwan da ka faɗa mu ba iya su kaɗai istimna yake haifarwa ba. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, fitsari kaɗan-kaɗan, rabi da rabi. Sannan za ka iya ganin ƙuraje al'aurarka, za ka sami yawan kasala a jikinka. zai da gaske duk ina fama da wannan matsalolin. Abubuwan da istimna yake haifarwa ba iya kan maza kawai tsaya ba, har mata ma yana faruwa da su. Bangaren mata, musamman masu aure, yana iya hana su haihuwa. Sannan yana iya ɗaukewa mace sha'awa ga baki ɗaya. Sannan abu mafi muni shine yakan iya rikitar da zuwan al'adanta. Wannan duka matsalan istimina'i ne. Kana da bukatar likita. Sosai ma. Doktor. Cibiyar Al'ansar tana da magani yankan shakku a kan cuta mai karya garkuwar jiki. Za mu ba ku magani tsawon kwana arba'in. Maganinmu a iya cibiyar mu ta Al'ansar kaɗai ake iya samun maganinmu. To jama'a, muna yi muku albishir da cibiyar Al'ansar tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa. muna yin bincike matuƙa kafin mu ɗora koma wane ne akan maganinsa domin babu wata cuta da Allah ya saukar wanda bai saukar da ta ba. Domin samun sauƙin ku za ku iya biya biyu akan kowanne nau'in ciwo don samun waraka da izinin Allah. A Najeriya kuma za ku samu adireshin mu a Kano. Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan Marna. Taraba Jalingo. Za ku same mu a Bardawe. Abuja. Muna mararraban yayyan Orange Market. Lagos. Muna da wakili da zai iya kai muku sakon ku duk inda kuke cikin aminci. Sai kuma jihar Gombe. Muna tashan duku Allajin Yara Plaza. Sai a ƙasar Nijar kuma Maradi. Muna masallacin Jingili kan Benin Jano. Sannan a cikin Algeria. Muna Tamarasif kasuwar Tafsit. A Libya kuma za ku same mu a Tripoli, Misrata da kuma Sabaha. A ƙasar Cote d'Ivoire kuma ku same mu a cikin Abidjan. Assalamu alaikum al'ummar duniya musamman Nijar, Libya, Ghana, Saudi Arabia da kuma shauran kasashen duniya ga baki daya. Har kullun sabanta magungunan ta hanyar bincike da ilimi tare da kwarewa ga kowane irin cututtuka domin nemo sauki ga al'umma. Wannan shine babban burin cibiyar mu ta Alhabib. Idan ana maganan ado da uba ake ado amma ni albishirin da zan yi wa ƴaƴa mata a wannan lokacin shine ni da cibiyar Alhabib nake yin nawa adam domin samanta ingancin lafiyata da kuma rayuwar ma'aurata. dai a cikin cibiyar alhabib muna ba da magani ne a bisa bincike tare da koyarwa ta addinin musulunci magungunan mu suna tasiri sosai wajen yaƙi da wannan ƙwayar cutar nan mai karya garkuwar jiki wato hiv sannan maganin mu yakan zama kariya ga mai ɗauke da wannan cutar ya samu sauki cikin ƙanƙanin lokacin bi izinin Allah Ba mu tsaya iya ba, mun sake natsawa cikin binkice domin gano wasu itatuwa wanda Allah Ta wa ta'ala ya saka maganin bil'adama a cikin su musamman masu ɗauke da cutar istimla'i wanda yake haifar da matsaloli ciki tare da yawan mantuwa, ciwon zuciya, kankancewa al'aura, tare kuma da saurin inzali lokacin kusanta iyali, yawan kasala da kuma sauransu. Sannan muna bayar da maganin ciwon sikila, hawan jini, ciwon koda da kuma maganin basur kowane iri. tare da ciwon hanta matsalar samu ko kuma sihiri. Shin ko kun san wani irin tanadi cibiyar Alhabib ta yi wa 'ya'ya mata kuwa? Muna ba da maganin sanyi mai da tsohuwa yarinya da kuma maganin karyewar gashi maganin ni'ima da kuma na shafar aljanu da kuma sauran matsalolin mata kuma a sha'awarke bi izinin Allah. Muna garin Kano gandun albasu daga jirgin ƙasa. Hanyar zuwa sharaɗa da kuma bankin UBE. Aminu Inuwa Plaza, saman Bini, shago mai lamba ashirin. Sannan muna tura saƙonmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Ta ɓangaren mutanenmu waɗanda suke ƙasan Saudiya. Muna da wakilin matan. Ku yi masa magana a WhatsApp a duk inda kuke a cikin Saudiya. Insha Allahu magani zai isa inda kuke. Cibiyar Alhabib tana yi wa kowa da kowa godiya. zagon kasa ba daidai ba kuka min ban so na faɗa ba so kuke ku gabai kena ba ku so na tsaya da kafata ba a kunga ina ce tsokaci dan komai da lokaci rabon ka ka cimma dirin ziyan baka yi garaje ba sannan ba ta hannun zuwa zagon gangara in aka yi hawa zagon haddari ke zubo ruwa nasara ta yi ta karuwa kai riye